Ƙungiyar Fulani a Ghana sun bukaci Majalisar Ɗinkin Duniya ta kawo musu ɗoki don dakatar da cin zarafin da gwamnatin Ghana ke yi wa Fulani da shanunsu. Fitina tsakanin Fulani makiyaya da manoma a jihar Ashanti da gabashin Ghana ya yi munin da har gwamnati ta kafa wani rukunin aiki da cikawa na sojoji da 'yan sanda da aka ba su umarnin su harbe duk shanu da za su hango da masu kiwonsu. Hakan ya yi sanadin kashe shanu sama da ɗari biyar cikin garin agugu da gundumar sa Plains. Ganin cin zarafin ya yi yawa ne, ƙungiyar Fulani ta ƙasa ta shirya taron manema labarai don gabatar da kukansu. Sheikh Usman Bari ne shugaban kungiyar Fulanin ya bayyana makasudin taron. Muna so mu nuna ma duniya gaba daya irin cuta da kuma cin zarafi da zubar da mutunci da fulani suka samu kansu a cikin wannan kasa a cikin kwanakin nan na baya baya muna son mu duniya mu nuna musu abin da ya faru sannan kuma mu nemi daga Allah kuma da al'umman duniya da kuma musamman gwamnatin Ghana da sauransu a tsayar da irin wannan cin zarafi da zalunci da ake ma Fulani. Shi wannan makiyayin Alhaji Umar yana bayyana irin abin da ke wakana ne a kansu da shanunsu a daji. Wani abin na lakamin da suke rike da shi wai Fulanawa. Hmm. ba dabbobin nan da ke wurin nan ba na fulanawa ba akwai waɗanda suke kula da dabbobi na su ne nan su sun zama abin waɗanda an doke su ne su yi aiki abin da muke zama kuma ba ko inan da zaka yawo ta sai da agogon nan ka duba maciya baka gan wurin da ba biyan tax kowane shekara duka muna biya muna da resisin kuma da zamu yi mu testify wannan shi ko alhaji halfa cewa yayi akwai sin rai da nuna bambanci cikin abin da duk ke faruwan nan. ya kamata mutanen garin mu Ghana su san kaman a kiwo livestock yana cikin bangaren agric sector. Kuma issues nan problem guda da muke samu shine ana stereotyping harkar da ke a go media na represent abin kamar alien versus our Ghanaian community problem. Hmm. Alhali ba haka ba. Malam Irbad Ibrahim masanin abin da ke kai yana kawowa a duniyar nan ya yi sokaci akan irin matakai da ake ɗauka don samar da mafita daga wannan fitina. Babu wani matsalan da ba iya a magance ta eh saboda shi kaga muna gode ma shugabanni domin za ka kaman suna son su yi amfani da diplomasiya ba wai ba mu yadda ko wani ba ka za yi gwagwarmaya kamar kan da ka ce chief of defense staff ya ce kar a resist abin da sojoji ke yi shugabanni kuma sun fito sun ce a ah, su dai anyan diplomasiya za su yi aiki da so shi kungiyoyin duka suke collaborate da juna eh, assurance da zan ba iyayenmu shine ina kyautata zato kama wannan matsala za magance ta domin gaskiya ababen da suka gudana ababa ne da suka saba da tabi'an 'yan gane mu da kanmu su dai makiyayan suna roƙon gwamnati a daina kashe musu shanu nan. kuma majalisar ɗinkin duniya ta yi tsakani a biya duk waɗanda aka kashe musu shanunsu diya. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.